Kalangu, studio Kalangu. Tahia Kalangu, studio Kalangu. 17 ga watan Disamba shekara 2020 kuna tare da sashen Hausa na studio Kalangu ga labarun tare da Hawa Usman ga muhimman kanunsu. A cikin tsarin shi na ba 'yan takarar neman kujerar shugabancin ƙasa damar su bayyana jadawalin siyasar tasu. Yun studio Kalunga tattauna da Ibrahim Gado na jam'iyyar CRPD Sulhu. Gwamnatin kasar Najeriya ta sake buɗe ta biyu da kasar Nijar da ta garkame sama da shekara ɗaya. kuwa al'ummar wannan yankunan suka ji da wannan labarin za ku ji su a cikin labarin. Shin mutanen da suka warke daga cutar COVID-19 za su iya sake kamuwa da wannan cutar amsa a cikin rahoton namu na musamman. Masu mu barkanmu da sake saduwa. Dangance da zaɓuɓɓuka na shekara ta 2020-2021, Studio Kalangu na ba 'yan takarar neman kujerar shugabancin ƙasa damar su gabatar da jadawalin siyasar tasu da idan an zaɓe su za su aiwatar. A yau za ku saurari Ibrahim Gado ɗan takarar jam'iyyar CRPD Sulhu a cikin firarsu da Rukayyatu abdulrahman. Malam Ibrahim Gado, me yasa kuka shiga takara? Mun kirkiri eh, jam'iyyar CRP Sulhu ne wacce ta girku bisa zumunci da fahimtar juna da shari'a kuma don mu kawo ta tamu gudunmawa ne wajen jagoranci na gari a ƙasar nan. wa'anne ne mahimman shika-shikan jadawalin siyasar ku? Jigon tsarinmu na farko shine duka abin da ya shafi bunƙasa gaban ƙasa a cikin daidaito, koyarwa, kiwon lafiya da samar da ruwa, sannan da rayuwa mai daidaito saboda a samu shari'a talaka ya wadata. Kenan lalle ne ya kamata a samar da daidaito. Jigon tsarinmu na biyu shine kawo ƙarshen duka wani ƙarancin abinci. Na uku a samar da turba demokaradiyya da za a dama da kowa ya sa hannunsa a cikin tafiyar ƙasa wanda shine ginshikin demokuraɗiyya tsari na biyar shine samar da wata sabuwar fuska farfado da tattalin arziki ta kaka za ku zartar da wannan tsarin A yau kana euh, iya zama mai gaskiya da kyakkyawar aniya, amma sai a ware ka gefe ɗaya saboda dalilan siyasa. Wannan kuma bai dace ba. Ni a gare ni ina ganin ya kamata a yabawa waɗanda suka cancanta, a kuma ladabtar da gurɓatattu. A lokacin ne ake iya tunanin bunƙasa Me ya bambanta ku da sauran 'yan takara? Mun zo da sabbin hanyoyi Bomazor, ba don mu yi kamar sauran 'yan siyasa abu na farko kenan sannan kuma ba za mu taɓa ƙulla yarjejeniyar gamayya da kowace jam'iyya ba ko masu rinjaye ko kuma adawa saboda ba mu san tsarin su ba sannan ba za mu shiga wata gamayyar jam'iyyun siyasa ba da ba mu san tsarin su ba ba za mu yi gamayya da kowace jam'iyyar siyasa ba sannan ba za mu taba yarda waɗansu manyan 'yan kasuwa su riƙa tallafa mana ba ko kuma masu hannu da shuni na ƙasashen kasashen waje. Ungayen Me za ku yi domin 'yancin 'yan jarida? Liberté de la presse. 'Yancin 'yan jarida yana ganin abubuwa ne da ya kamata a gyara. Lalle ne yana daga cikin tsarinmu da muke son farfadowa. développer par la suite. Wani sako gare ku zuwa ga al'ummar Nijar. Yana kira ga duka al'ummar ƙasar Nijar su kasance a cikin tsanaki don a yi zaɓe mai cike da walwala da kuma adalci. Des élections libres et transparence. 'Yan mata da matasa ɗari na jihar Maraɗi sun samu horo ta hanyar hukumar zaɓe mai zaman kanta Sini kan shi fitar da zaman lafiya a lokacin zaɓuɓɓuka. A cewar gidan ka tambaye Maryama ta hukumar ta Sini an zaɓi matasa da mata ne saboda su suka fi yawa a cikin al'ummar ƙasar Nijar. Ga dai ƙarin hasken da Tamma Muhammad Mamman. Don mu jawo hankulan matasa da mata ne kan girka hanyoyin zaman lahiya don mai zaɓe cikin kwanciyar hankali. Saboda kamar da kuka sani, matasa da mata su ne ake amfani da su wajen haɗa hasumi lokacin zaɓe. A rinka tura su suna faɗace-faɗace suna rigingimo. Kun san cewa dama daga cikinsu suna da yarinta sai su rinka yin ɓatanci kala-kala har ta kai wurin da ba a iya shawo kan al'amarin. wannan shine makasudin yin wannan taron na bayar da horo kun san cewa matasa sun kwashe kishi 75 na al'ummar kasa su kuma mata sun kwashe fiye da kishi 50 cikin 100 na al'ummar kasa ko cikin tattaunawar sun ba da misalai na wasu da ke zuwa suna yagi hotunan wasu 'yan takara za mu ci gaba da ba su horo don su gane cewar ya kamata a yi komai cikin kwanciyar hankali da lumana a cikin wani taron manema labarai da ya gabata a ranar talatar da ta gabata a birnin yamai tsohon shugaban kasar Nijar mai ritaya janar Salu Jibo ya bukaci shugaban kasa Muhammadu Yusufu da ya kira taron kasa. Shin me ake nufi da taron kasa kuma wanda ne ke sa a yi shi? Ga dai amsar da Dr. Maina Karte Bukar masanin kundin tsarin mulki ya ba Muktar Hamadu. Conseil de la République hukuma ce da aka kawa a cikin Constitution aya ta 69 an kawa ta ne domin idan wasu 'yan matsaloli suka samu a ƙasar Nijar a kubce daga ciki ko kuma in an hango wata matsala ga za zata so sai a yi maza maza a zazzamna a tattamna a cikin wannan Conseil dan abin da ake gudu kai gwaro A ita wannan aya ta 67 na Constitution an wadi mutanen da ke cikin shi akwai musamman shugaban ƙasa akwai shugaban majalisar dokoki Assembly National akwai Premier Minister kuma akwai duka matsayin shugaban kasa na Nijar an ce ancien president da la chef d'État kenan hal da sojoji to kuma akwai wanda yake shugabancin adawa duk abin da aka ga yana iya kawo wani dan tashin hankali a cikin kasa, shugaban kasa yana iya gangami wannan konsai ya zo a yi muhawara a tattauna shugaban kasa shine president wannan konsai kuma shine zai yi gangami da ya kirawo waɗannan mutanen da na zana najeriya sun bayyana jiya cewar za su buɗe iyakokinsu guda biyu da suka haɗa su da ƙasar niger tuni wannan iyakokin da an rahe su ne tun watan ogis na shekara ta 2019 inda suka kawo koma baya a cikin al'amuran jama'a na yau da kullum kamar yadda mai bima shugaban da'irar ta dingarsa ya bayyana mato isa mai fada ya kuma kara da cewa jama'a ta yi ba sosai da wannan sake buɗewar iyakokin ga dai ci gaban firar tasu da mustapha mamman sani ta wayar talhon ba al'ummar dingas ba al'ummar Nijar ma gaba ɗaya tana jin daɗi wannan buɗe a frontier ba yan dingas ne kaɗai suke zuwa mai gata mutane suna zawa daga jifa daga maini suna fase far dingas su ga Nijeriya lokacin da aka rihe wa mutane akwai yan wajen jejiman nan da suke kawo haki jirgin su ran suka zo kawai lalata yake akan hanya an hana a wuce ko kuma bari yadda za su nan lokacin da aka iya an ji an ji wahala an ji wahala kwarai kwarai saboda da na ce maka sai an sayi abin a dora bisa tarar a yi gewaye a bai yan dako farko wannan yanzu ba nan abin ya rage wani ne watan ku gaba kuma yanzu abu ya tayi yanda ya kamata kal a samu wata tangarɗa. mutane sa ji abin da aka ce kal a kai sai su kai iyakar kasar Niger da Najeriya a ɓangaren Ilela da Bindin Kunne da aka ruhe kusan shekara guda da rabi ita ma an sake buɗa ta jiya buɗa iyakar da gwamnatin ƙasar Najeriya ya yi ya samu karɓuwa sosai daga al'umma ta birnin kunne kamar yadda wasunsu suka bayyana ma Asuman Musa a yau da sahi. da haka wanga al'amari da ya faru mun ji daɗin shi da allah gwada mana muna da ranmu da lahiyarmu da haka abin da muke fata 'yan uwanmu 'yan najeriya da mu nan ga 'yan nijar to mu ta hankuri wa junanmu mu mu kyautata mu mu saboda al'amuran da ke faruwa yau da gobe tsakanin mu. da haka wanga al'amari allah ya sa za alheri gare mu don mu duka baki ɗaya da 'yan najeriya da mu 'yan nijar to mun yi murna mun yi horin ciki da allah ka mana lokacin da an ka buɗe gabu da lami lahiya allah ya sa kowa ya ci kasuwa lahiya ya komo gidan shi lami lahiya allah mun shiga cikin tsanani ba karami ba tsakanin mu 'yan nijar tsakanin mu 'yan najeriya sai dai mu ce ubangiji allah ya shige muna gaba bisa ga wa'yan ga shugaba namu shugaban kasa mai rikon ƙwarya na kasar mali ba in injo ya iso birnin ya mai tun jiya don gudanar da ziyarar aiki ta kwanaki biyu a cikin taron manema labarai da ya jagoranta tare da takwarar nashi Muhammadu Isufu shugaban kasar Niger shugabannin biyu sun kara ta alkawalin su na yaƙi da ta'addanci ta hanyar kara karfafa rundunonin jami'an tsaro na gungun jason sahel kwarin gwiwa da kuma mayar da al'umma a cikin yankunan da suka guje ma dalilin barazanar 'yan ta'adda shugaban kasa muhammadu isufu ya kara da cewa komi ya kammala don kayar da ta'addanci a yankin sahel in ji majiyar ta ma'aikatar shugaban kasa. gundumar gaya da ke cikin jihar doso ta samu wata sabuwar hanya ta wutar lantarki wadda ta hada da ta dosu a satin da ya gabata a ciwar mustapha zanidu shugaban ma'aikatar lantarki cewa da nijelek ta gaya wannan sabuwar cibiyar za ta kawo sauki a game da katsewar wutar lantarkin ga dai karin hasken da yamma fadel alo Yanzu haka gaya ba ta bisa layin wutar lantarki na bangaren Najeriya, yanzu ta koma a bisa layi na doso. Kowa ya sani layin wutar lantarki na Najeriya bai da inganci babu wadatacciyar wuta za ta rinka tsinkewa lokaci zuwa lokaci. Don haka ne hukumomi suka yi tunanin gina wani sabon layi, wanda da farko jama'a za su samu sauyin samun wutar lantarki kowane lokaci. Inda a da kana iya wuni baka samu wuta ba, yanzu kowane lokaci akwai ta. komai ya daidaita sai in wata matsala aka samu. likita ina kwana ina kwana madam traore wani irin taimako zan kawo maki hmm, likita gaskiya ba na ɓoye maka komi ba abin ne ya wuce ganuwar kwakwalwata tunda aka keɓe mijina dalilin cutar covid-19 na rasa yadda zan yi da raina madam traore na gane sosai lamarin da kike fuskanta ba wani abu mai tsanani ba ne yanayi na tilas ne likita abin da ya sa kenan nake buƙatar shawara wani sabon yanayi ne ga dukanmu madam traore zan baki shawarwari biyu har uku da farko kar ki bari tsoron ya kama ki tsoro baya da wuri cikin kokowa da cutar corona virus, na biyu mijinki an sa shi kubule a yanzu haka ko eh haka ne wannan shine na farko da muka yi nisa da juna mai tsawon lokaci tun auren mu zuwa yanzu shekaru goma sha biyar kenan. Ba wani abu mai tsanani bane yanayi na tilas ne. Madam Traore ki bashi dukkan goyon baya yana buƙatar ana taimaka mishi ko da wani lokaci ki taimaka masa ki tabbatar da bai rasa komi ba ya waje ba mu taimakawa dukkan wa'anda ke cikin kubule har ma wa'anda ake killacewa na uku madam traore ki waye kan makwabtanku akan wannan cutar mutane kuma su ci gaba da mutunta mata cikakken kariya. Na gode likita zan barka da cikakkar gamsuwa zan tafi. Gaskiya na gode da wannan shawarar. Wannan sako ne na Studio Kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. Madalla a yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. Shin mutanen da suka warke daga cutar COVID-19 na iya sake kamuwa da wannan cutar? A cewar Adamu Mustapha, daraktan ma'aikatar da ke kula da yaƙin cututtukan da suke yawan yaduwa, ya tabbatar da hakan. dalilin da sa kenan ya kamata a kiyaye hanyoyin kariya ga dai karin haske a cikin firarsu da rukayetu abdurrahman dr Adamu, shin wanda ya warke da cutar corona zai iya sake kamuwa da ita? Tun shigar al'amarin wannan allobar muna ta samun ƙididdigar halayen kamuwa da ita, kuma halayen da aka ƙididdige muna bin su sau da kafa ko da bayan samun waraka ne. Muna kwankwantar ganin an ba wasu halaye da suka sake abkuwa. Mutanen da bayan waraka suka sake kamuwa, binciken ƙididdigar ƙididdigar na ci gaba da gudana bisa lamarin sake kamuwa da cutar ga wa'anda bayan sun waraka suka kamu kuma tunda har zuwa yanzu an nuna ita wannan cutar ba iya rigakahin kasara ta baki daya gaskiya ne ana waraka To amma har zuwa wani lokaci wannan ita ce ayar tambaya. Dangance da bayanin da muka samu ta wajen marasa lahiyan ta kan bin sau da kafar da muke musu mun ga komowar wasu bayan waraka ko da yake basa da yawa amma muna dan samun irin waɗannan halayen igo-igo. ko za ku iya ba mu wasu alƙalma to fuskar lissahi kai tsaye ba zan iya baku alƙalman ba amma ina tabbatar muku da akwai kwatamcin irin wannan halayen da ake shaida mana ta wajen sake kamuwar ko idan mutum ya sake kamuwa da cutar zai iya kasancewa cikin rauni fiye da harin halin kamuwa ba ala tilas ba ne kasancewa sake kamuwa da cutar a'a amma kun san game da coronavirus babban halin kamuwar shine mutanen da ke dauke da wasu cututtuka da ke ma cutar buɗi da ke kai marasa lahiyan ga sararin haɗarin bunƙasar yaɗuwar kwayar cutar kamar hawa hawar jini cutar sukari jabet kenan matsalar lumfashi shaƙewar sheda to wa'annan su ne ke sanya sararin halin kamuwa. Wane matakai kun ka ɗoka domin wa'anda sun ka warke da waga cutar kuma me ya kamata su yi? Wato ko da an warke ana iya sake kamuwa tabbas ne yana iya yiwuwa. Shi yasa kulliyomin muke shawartawa marasa lahiya da ya riƙe matakan kariya bisa ga batutuwan tsafta. Les mesures barrières les questions d'hygiène Nan dai muka zo ƙarshen labaran na sashen Hausa amma kuna iya sake tafke wannan labaran akan uku biyu da biyar ta hanyar Airtel kyauta ne a kasance lafiya. Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. Anya mai. Tare da Radio Alternative. A kan lamba hudu zangon FM. Da Radio Scoot. A kan lamba tara zangon FM. Studio Kalangu.